أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar goma sha biyu ga watan rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukacin sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka insha Allah ahkamul jana'iz wa bid'aha na fadilatu shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani tabammadahu Allah bi rahmatin min muna karatu cikin fasali na goma sha ɗaya wanda malai yake magana akan takfinul mayyit akan abin da ya shafi yi ma mamaci sutura sanya masa kafani mun fara karatu a wannan fasali mun tsaya a fakara da maliki magana akan halaccin a sanya ma mamaci sutura wadda ba zai rufe shi gaba ɗaya ba in aka samu kunci wajen shi abin da za a yi sutura ɗin inda yake cewa fa in fa in ba al kafanu an zalik wa lam yatayassar sabir sutira bihi ra'suhu wa ma qala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alayhi shay'un min al-ibkhiri aw ghayrihi min al Likita idan littafanin ya yi ƙuntata babu yalwa na littafanin. ba a samu yalwatacce ba to sai a rufe kan kai da wannan abin da ya samu ɗin sai a fara rufewa daga kai da kuma sauran gangan jikin har zuwa inda ya tsaya sauran abin da ya rage na daga ƙasa sai a sa a listin ko kuma wani abu na ganyi sai a rufe sauran sauran wanda a ƙarƙashin wannan mala akwai hadisai guda biyu da zai kafa hujja da su shine hadisin Khabbab bin al wanda muka karanta shi a baya ko malam ya maimaita shi a nan sai kuma hadisin harita bin Mubarrab wanda shi ma ya tike ne zuwa khabbab bin al-arad da ya bada labarin lokacin rasuwan mus'ab ibn umayr a yakin uhud da kuma rasuwan hamza Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su sai malake wa idza qallat al-akfan idan likafanin ma suka yi karanci wa kasratil mauta mamatan kuma sun yawaita ga mamata da yawa amma abin da za a rufe mamatan da shi kuma ya yi ƙaranci babu tufafi yalwatacce. mufanci cewa da aka yi baƙun babu yalwataccen tufafi ba ana nufin babu farin ƙyalle ba. a ana nufin duk wani tufafi da za a iya rufe mutum da shi babu an fahimta ku in ya zama an yi rasuwa mamata sun yi yawa babu farin kyalle wanda za mu zo mu ji yana daga cikin sunna ma kar ya zama farin kyallen ne gaba ɗaya za a rufe mutum da shi ana ana haɗawa da wani yadin daban wanda ba fari ba wanda za mu zo makaranta sai zama abin da ake aka saba amfani da shi da sunan likkafani babu amma akwai zannuwa akwai yaduka akwai jajaye akwai bulu akwai shaddodi akwai kaza ko ko wanda kake amfani da shi a gida ne mataka yana da tsarki duk za a ɗauko a yi mamu mutum likkafani wadatattun likkafani an fahimta mu to cewa da ake in ya kunta tarantu duka waɗannan babu duk garin ba wani mai wani zani a kasuwan ma babu zannuwa babu ya duka a kasuwan kaga wannan zamanin zai wahala ko ba haka bane yawwa shine abin da ake magana su can lokacin su zaka kwata kwata mutum cin abin da yake da shi kenan wanda ke bikin nashi bai da komai kuma abin karanta a tawai usalihin ko da wani sahabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya shin ya halatta mutum yayi sallah da tufafi da imana? kawai kwarjalle ne da yake da shi da ya ɗaura daga saman cibiyarsa zuwa ƙasan gwiwarsa shin ya halatta mutum ya yi sallah da tufafi haka ne sallah sai ta bai to dama ko nawa ne kuke da tufafin da ya wuce haka mana su a sahabbai su nawa ne wanda suke da tufafin da ya wuce guda ɗaya an fahimta ku malai ce wa idza qallatil akfan idan abun yin likafani abun da za a rufe mamata da shi ya karanci wa kasratil mauta mamata kuma suka yawaita jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanin wahidi to ya halatta ai ma sama da mutum ɗaya da likafani guda ɗaya aka ce likafani guda ɗaya ana nufin da abin da al'adance yana isan mutum ɗaya to yau sai a raba ma mutum biyu ko sama da haka an fahimta ku ya zama an yi ma mutum sama da ɗaya an rufe mutum sama da ɗaya a likafani ɗaya ke an fahimta ku wanda inda za a rufe mutum ɗaya ne da shi shine zai rufe shi gaba ɗaya yanzu ba zai yi haka ba so da mamatan sun yawaita sai a raba in ya kai ma sai a raba uku ya zama a rufe abin da ya zama wajibi a rufe sauran alaba da lada nan, ma'anan aka binne mutane sama da mutum ɗaya a yima mutane sama da ɗaya a likafani ɗaya to in aka tashi wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan ila in aka tashi binne su kuma a cikin ƙabari, to wanda yafi kowa karatun qur'ani shi ake fara sawa a fannin gabas za a likafani za sa mutum sama da ɗaya a likafani ɗaya kuma ba sa mutum sama da ɗaya a kabari ɗaya amma ka tashi binne su to wanda shi ne kowa ƙur'ani shi ake fara shi ne liman hatta a cikin kabari ba sa wani a bayan mai ƙur'ani wa yuqaddamu aktsaruhum qur'anan ila al me yasa yace li hadisi Anas radiyallahu anhu qala dalili yace saboda ga hadisin Anas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace lamma kana yawmu Uhud yace lokacin ya ranan yakin Uhud marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Hamza ibn Abdul Muttalib Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zo wucewa cikin gawawaki sai sai tsaya a wajen gawan Hamza dan Abdul Muttalib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kawun shi ko kuma kuma kuma dan uwan shi wajen shayarwa kawun annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma mace ɗaya ta shayar da shi mace ɗaya ta shayar da shi yace ya tarar da Hamza wa qad judi'a wa musila bi Hamza an kashe shi an jijji masa kuma an masa an masa tamthil mutfilabi baya shine baya an kashe mutum kuma a yanyanke wasu gabbai daga jikinsa haka aka yi Hamza bayan kisa kuma an yi masa an yi masa tamfil inda aka yanyanke wani gabbar daga cikin jikinsa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce laula an tajida fatiyatu fi nafsiha ce da badin kar ‘yar uwarsa, shaƙiƙiyarsa, Safiya, ta ji ba daɗi ba a ranta, da ba don kar ta ji ba daɗi ba a ranta. Taraktuhu hatta kula al'afiya. Ce da zan bar shi, ba zan yi ne shi ba, da anan zan bar shi. Hatta ta'kulahu al'afiya har dabbobi irin angulaye da zakuna su su cinye naman. hatta yahshurahu Allah fi butuni fi butuni tsairi har Allah madaukakin sarki a filin alkiyama ya tayar da shi a cikunan tsuntsaye da kuma zakuna ce da ba don in ne haka safiya ba za ta ji kaman an wulakanta gawan dan uwanta ba manzo Allah ce da ba zan binne Hamza ba da zan bar shi tsuntsaye da namomin daji su cinye naman a ranar alkiyama Allah ya tada shi daga cikunan tsuntsaye da namomin daji ba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa haka ana take fa kaffanahu fi namiratin sai aka yi ma Hamza littafani da namira namira suka ce kisa'un fihi khututun bidun wa sudun in suka ce tufafi wanda yake namira shine tufafi yadi wanda a jikinsa akwai zane baki da fari shi ake kira namira tufafin da ke da layi layi baki da fari a cikin irin wannan tufafin aka yi Hamza likafani Allah ta'ala anhu wa arda an gane yau sai ce wa kanat idza qammarat ra'sahu badat rijlahu sai tufafin ya zama idan aka rufe kan hamza kafafunsa sai su buɗu wa idza qammarat bijlahu bada ra'suhu idan aka kuma rufe kafafunsa kansa sai ya buɗe fa qammara ra'sahu wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu annabi sallallahu alaihi sai a rufe kansa sai aka rufe kan nasa kuma duk wanda suka yi shahada a filin Uhud babu wanda aka yi masa sallah sai Hamza shi kadai wa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da waɗanda aka shi a filin Uhud ana shahidun alaikum al-yawm yace ni ni ne shedan ku a gaban Allah ni zan zama muku shaida. qala ana sai yace wa kathratul qatla a wannan ranan waɗanda aka kashe a filin Uhud sun yawaita, wa ƙallafi siyabu tufafi kuma ya yi ƙaranci, wa ƙala ce ce wa kana ya wa fi ƙabarin wahidin, sai aka rinka haɗa mutum uku mutum biyu a ƙabari ɗaya, wa yus'alu amma aka zo sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ce ayyuhum aktsaru qur'anan a cikinsu wane ne ya fi yawan alƙur'ani in aka nuna fayuqaddamu fil lahdi sai zama shi za a fara gabatarwa a cikin allahad su rasu kabarinsu lahad suke ba shakku ba an gane su kabarinsu ba irin namu ba ne dan aka za a haka babba sai kuma haka karami a ciki su ba haka suke yi su ana haka rami ne haka haka rami mai dan tsayi haka sai kuma a zo bangon gabas to a jikin bangon sai a haƙa rami an gane ku to za a sa mamaci a cikin wancan ramin sai kuma nan a cike shi da ƙasa shine Lahadi. to haka suke yi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya to wane ne a cikin su yafi yawan qur'ani a ce wane ne sai ce to shine ya fara a fara sa shi can ciki ya zama shine liman sewa sewa ne to ya biyo bayan shi haka aka rinka sa su a cikin kabari yace wa kaffana ar-rajulayn was-salasa fi thawb al-wahid kuma an yi likafani ma mutum biyu wani ma mutum uku an musu likafani da likafanin mutum ɗaya likafarin da mutum ɗaya zai ishe shi amma sai a raba mutum biyu ko mutum uku saboda waɗanda aka kashin sun yawaita san tufafin kuma yayi karanci an gane ku Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sai ce qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ce Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta bishi ce ma'anar al-hadith abinda hadisin yake nufi annahu kana yuqsamu thawb al-wahid bayna al-jama'a abinda ake nufi na an yi ma mutane biyu uku likafani da likafanin mutum daya ma'ana in aka zo da likafanin da zai ishi mutum daya to sai kuma a raba shi tsakanin mutum biyun ko uku fa yukaffanu wahidin bi ba'dihi lid-darura sai a kowanne daga cikin mutum biyu ko uku nan sai a rufe shi da wannan sashin wannan likafanin da aka raba biyu ko uku din nan saboda lalura wa in lam yastur koda wannan abun ba zai rufe mamacin duka ba illa ba a ni, sai dai wani bangare na jikin shi amma haka sai sai an dan rufe shi sai ce ya dullu alaihi tamamul hadith yace kuma abinda cikan hadisin yake ishara zuwa gare shi kenan cewa in za a sa a kabari kuma sai ai tambaya waye wane ne yafi yawan karatun alqur'ani ce sai ke cewa annahu kana yus'alu an aktharihim qur'anan cewa in za a sa su a kabari sai ai tambaya wane ne fi yawan karatun qur'ani fa yuqaddimuhu fil lahdi sai zama shi za a fara gabatarwa a cikin allahadu a cikin wannan kabar sai ce falau annahum fi thawbin wahidin jumlatan da a ce dukan su guda uku ne ake hadawa a tufafi ɗaya a nade lokaci ɗaya a to la sa'ala an afdalihim qabla zalika to ai za a yi tabbayan wanda fi kowa qur'ani ne kafin sawa a kabari tun wajen sami likafani don akwai wanda su suka fassara suka ce a suka fassara likafani da guda ɗaya da za a mutum biyu ko uku so suka fassara shi da a'a likafan ne za a zo da shi sai a ɗauki mutum biyu ko uku sai a ɗora a kan likafanin sai a naɗe su da shi sai ba za su ɗauko ba ko ba haka bane ba za su ma ɗauko ba an fahimta ku sa'annan kuma eh, itirazi na biyu shine abin da Sheikhul Islam Ibn yake nuna inda kuma hakan ne to da tun a lokacin ne za a ce wanda yafi kowa Qur'ani a sashi a gaba ba sai an zo sawa a rami an fahimta ku yau yace ce falau annahu fi thawbin wahidin jumlatan la sa'ala an afdalihim qabla dhalik kai la yu'addi ila naqbi takfin wa i'adati da tun da haka ne da tun wajen sa likafa ne za yi tambayan wa ya fi yawan alqur'ani so da in ba yi tambaya a gurin ba sai da aka zo sawa a rami tukun aka yi tambaya sai aka ga wanda ya fi yawan alqur'ani shi aka sashi a baya kaga za a kwance likafa kenan a sake radewa sai kuma kaga hakan ba zai an fahimta ku Ah, mala yace ya ambaci wannan a cikin aunul ma'bud yayi eh, mala yace wa hadha tafsiru huwa sawab kuma wannan bayanin shine abin da yake daidai yace amma wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi fa khata'un mukhalifun li siyaq al-qissa yace amma wanda ya fassara shi a zahiri da cewa a'a tun alkafani ne ake hada mutum biyu ko uku wannan fassarar kuskure ne kuma ya saba ma yadda maganar ta kama hu, ibn taymiya kamar yadda shaykhul islam ibn taymiya ya bayani wa ab'adu minhu an as-sawab man qala wanda ma yafi nisa yafi yin kuskuskuren shi yafi na kowanne girma shine wanda yake ma'ana thawbun wahid ay qabrun wahid wa thawbun wahid din ana nufin kabari da sai fasara sau da ma'anar me qabr yace li anna hadha mansusun alayhi fil hadith yace ko wannan kuskure ne saboda hadisin ya bambanta thawb da komi qabr fala ma'ana li i'ada inda ana nufin sauƙin ana nufin kabari ne to ra'ayi sake maimaita shi a karshe bai babu amfani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun fi karfin su irin wannan irin wannan larabci din Allah ya sa mu gani to muhallu shahid wannan shari'a ta yarda in aka samu kunci na tufafin da za a yi ma A mamata likafani da shi to babu laifi likafanin da asali zai wadaci mutum ɗaya ne da za a iya raba mutum biyu ko mutum uku ko wani mai kama da haka wallahu a'lam malai ce wala yajuzu nas'u thiyabu shahidi allati qutila fiha baya halatta a cire ma wanda ya mutuwan shahada tufafin da aka kashe shi da shi a jikin shi ba a cire masa an gane ku tufafin shi nan da aka kashe shi da shi ba a cire masa bal yudfanu wa hiya alaihi za a binne shi ne da wannan tufafin ne yana jikinsa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhud kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da waɗanda aka kashe su a filin uhud yace zammiruhum fi thiyabihim annabi sallallahu alaihi wasallam ku lullube su a cikin tufafinsu ku su a cikin tufafinsu saboda in mutum shahidi ne kamar da ba a yi masa wanka to haka ma ba a cire masa tufafin da ke jikinsa tufafin da aka kashe shi da shi a jikinsa an gane ku na'am amma na sai shahidi wanda ya mutu a filin yaki yawa don mun karanta shahidai da yawa aiko a ba ana sai shahidi wanda ya mutu a filin yaki to ba a cire masa tufafinsa da aka kashe shi a ciki malai ke cewa wa yustahabbu takfinuhu bi wahidin aw akthara fawqa thiyabi kuma ya halatta a ƙara wani tufafin guda ɗaya ko sama da haka akan tufafin da aka kashe shi da shi a jikin shi ya halatta an gane ku ya halatta yace kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mus'ab bin umayr wa hamza bin abd al-muttalib yace kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mus'ab dan umayr da kuma hamza dan abd al-muttalib malai ce wa taqaddama qissatuhuma fil mas'ala kuma kissan su ya riga ya gabata mun karanta mas'ala ta 34 da 36 da 37 Yake wa fil babi akan wannan mas'alan kuma har ila yau qisfatani ukhrayan akwai kuma wasu kissoci guda biyu wanda zai ƙara ƙarfafa wannan mas'ala din Isa ta farko al'ula ce an shaddad bin al daga wanda ya kira tabi'i da kira shaddad bin al-hasori sahabi ne Allah ya kara yadda a gare shi wanda kira shaddad bin al-hajj shaddad bin al-hajj yake cewa anna rajulan min al-a'rab cewa wani mutum daga cikin larabawa na karkara na ƙauye ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'a ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musulunta kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma qala sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam au ma'ak shin ka yadda in hijira tare da kai in bi ka annabi sallallahu alaihi sallam sai da fa awsa bihi annabi sallallahu alaihi sallam ba'da ashabi sai annabi sallallahu alaihi sallam yayi ma wasu daga cikin sahabbansa wasiya da wannan balarabe sai ya ce su kula da shi yanzu ya musulunta zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa waɗanda za su rinka lura da shi an gane tunda bai san gari ba ko sai manzo Allah ya kira wasu sahabbai ya musu wasiya yake to na baku amanan wani ku rinka kula mun da shi to wannan bawan Allah haka aka ci gaba falamma kana bi ghazwatu khaybar a lokacin da aka yi yakin khaybar an yakin khaybar a shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yakin khaibar an samu ganima da yawa ce ganiman nabiyu sallallahu alaihi wa sallam fiha shay'an annabi sallallahu alaihi ya samu ganima a wannan yaki na khaibar fa qasama sai annabi sallallahu alaihi ya raba ganima wa qasama lahu shi ma wannan balarabin ƙauyen da ya musulunta nan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi ya bada nashi kafan ya cire mishi nashi fa'ata ashabahu ma qasama lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ba waɗannan sahabban abokan tafiyar da yake su kula da shin nan sai ya ba su nashi kasan su kai mishi to shi dama ana tafiya wa kana yar'a zahrahum shi tun da ya musulunta sai ba kanshi aiki in sahabbai suna tafiya to shi yana cikin wanda suke tsayuwa a baya suna tare in ma wani wani hari zai zo ta baya to su ne masu masu masu wannan aikin na tarewa to shi yana cikin su so duk inda ake tafiya su suna can suna ribaɗi kenan ko duk wani hadi da za a kama musulmai to su su fara tarewa in ma za a gama da su kafin a gama da su musulmai sun shirya to shi yana cikin su kana yar'a zahrahum falamma ja'ahum lokacin da suka zo masa dafa'uhu ilaihi sai suka bashi wannan dukiyan wannan kasan da aka bashi na ganima fa qala ma hada yace me wannan qala ka ce qasama laka annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi ne sallallahu alaihi ya raba da kai ce ba mu naka kason mu kawo maka fa akhadahu sai karfa fa jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ma hada ya rasulullah me wannan qala manzon Allah ce qasamtuhu lak na raba ne da kai na baka wannan kasan kai qala sai shi yace ma ala hada tabi'tuka ba kan wannan nabi ka ba ma'aikin Allah walakin ittaba'tuka ala an urmi ila hahuna wa ashara ila halqihi yace ni na bi ka ne da mu je yaki a filin yakin kuma a halbe ni a nan sai nuna daidai wuyansu mana na bi ka ne buri na shine in yi shahada a halbe ni a nan da kifiya sai nuna daidai wuyan yace nan nake so a halbe ni in shahada in je gaban Allah ina shahidi sai ni abin da yasa nabi ka kenan yace bi sahmin fa amutu in aka halbe ni a gurin da kifiya sai in mutu wa udkhila janna sai in shiga aljanna shikenan ni buri na ya cika amma ba wannan ba ni ganima ba shi ne damuwa in na karbi ganima ma ina zan kai ba ne ba wani inda zan kai kawai na bi ka ne in bi ka wajen yaki a halbe ni a wuya in mutu in shiga aljanna shikenan ba bukata take ba faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in tasduqillaha yasduqka yace in har tsakaninka da Allah da gaske kike to Allah ma zai gaskata ka shikenan falabitu qalilan suka dan zauna kadan thumma nahabu fi qitalil adu sai lokacin fara yaki yayi suka tashi aka shirya su dan yakar abokanan gaba fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal bayan an gama yaƙi ko sai aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bawan Allah ana ɗauke da shi qad asabahu sahmun haythu ashara aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an halbe shi da kifiya a daidai inda ya nuna da hannunsa inda ya nuna anan kifiyan ta same shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a huwa huwa shi din ne qalu na'am suka ce sallah shine qala sai ce sadaka Allahu fa sadaqahu ce yayi gaskata Allah sai Allah ma ya gaskata shi ya gaskata Allah sai Allah ya gaskata shi ce thumma kaffanahu an sallallahu alaihi wa sallam fi jub fi fi jubbatin nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sai ba da tufafinsa aka yi masa likafani da shi ثم قدمه فصلى عليه شيما النبي صلى الله عليه وسلم في مسا صلى ضد an binne shi a fili yaki a manzo Allah ya masa sallah yana nuna me darajarsa kamar tambayar da kai ku ba wai sallan bane darajar ke sa a yi sallan ba sallan bane ke ba da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah yace fa kana fi man zahara min salati daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin da yake masa sallah manzo aka ji manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam Allahumma hada abduk ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilik ya fita domin yayi hijira dan ɗaukaka kalmanka ya Allah fa qutila shahidan an kace shi yayi shahada ana shahidun ala zalika ya Allah ni shaida ne akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke masa sallah daga cikin addu'an da aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam an ji wannan addu'a daga cikin abin da manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a addu'a da ya masa na janaza sai Allahumma hadha abdu ya Allah wannan bawan ne kharaja muhajiran fi sabili ya fita yanyi ya hijira dan kalman kalmanka ya Allah fa qutila shahidan sai aka kashe shi yayin shahada ne ya Allah ana shahidun ala zarki Allah ni shaida ne har a gaban ka kiyama ni shaida ne cewa shahada yi ga wannan zai bukatar wani shaida kuma ku? Allah ya ƙara yadda a gare shi wannan shi ne kissa ta farko da malayaci ce har akwai ƙarin kissa kan wannan matsala na cewa za a iya ƙara ma shahidi likafani kan tufafin da aka kashe shi a ciki akwai kissa ta biyu daga Azubairu zubairu bin Al-Awwam wanda insha Allah ta'ala za mu karanta a zama ta gaba saboda lokaci ya abun nan muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله